Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi. ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya an ware ranakun ne ko kuma satin ne don ƙarfafawa mutane gwiwa game da allurar rigakafi don kariya daga cutuka. Bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara kuma shine matakin farko da ke kare yaɗuwar cutuka a tsakanin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Na sauraron barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so ma su ji ƙarin bayani akan wato rigakafi. Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya akan kwayoyin cututtuka yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan kwayoyin cututtuka sai jikin garkuwar jikin ta yaƙi wannan cuta kuma ana yin shi ta hanya da dama akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita kwayar cutar ce abin da ke kawo cutar sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum sai kasance ke ba za ta yi mutum illa ba amma jikin mutum zai gane ta nan gaba kuma idan ya haɗu da irin wannan kwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo sai garkuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum. Akwai wadda kuma wani ɓangare ne na ƙwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum in sai ya kawo irin wannan abin da ake buƙata. Sannan kuma akwai bangaren wanda shi kuma da a ɗakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da watan ƙwayar cuta sai a sa shi a jikin ɗan adam sai jikin ɗan adam ya saki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan ƙwayar cuta sai kuma na baya bayan nan da aka yi na kimiyya wato ta irin kamar misali allurar corona da aka ce yadda ake ta hanyar wato genetic studies da ake a turanci. Na'am, to likita menene ma mahimmancin yin rigakafi? kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani to muhimmancin shi kenan ya kasance idan kwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin dan adam ya kasance ba sabon abu ba ne jikin dan adam din zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su? To cututtukan suna da yawa. Za mu ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashen mu kamar a Najeriya misali ake yi. In ga ko waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka da kuma na shan inna da kuma na kwayar hepatitis wato abin da ke kawo ciwon hanta wannan su ne abin da ke fara bayarwa bayan haihuwa sannan bayan kamar sati hudu da abin da ya kama aka. akwai wasu kwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rota virus akwai irin su sarki haƙora su shan inna ɗin su tarin tarin shika wato wofin kwam to da dai abubuwa da dama irin su yellow fever sai kwanan nan kuma shi ana maganar ah, malaria da sauransu akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon agana wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa ciwon agana akalla ya haura shekara hamsin saboda ah, ba a samun ta yanzu an yaƙe ta kuma yakin na samu nasara shine ta allurar rigakafin. Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya? Eh, abu ne mai mahimmanci saboda a wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu. da kuma ake ganin abin da nan gaba Riyakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya kamar ɗaje da na ba da misali ba za a manta cewar ta hanyar Riyakafi, Allah ya taimaka an kau da cutar agana ba wato smallpox kenan da turanci sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda wanda wasu wani bangaren na najeriya misali ake ta sharatuwa da sauransu bakon dauro da sunayenta wanda ya santa yadda da ciki wannan yanci kamar shekara 20 zuwa 30 baya cuta ce mai tsananin gaske amma yanzu an samu saukin ta ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ta ga an samu irin waccan matsananciyar cuta saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ake hangen za su iya bayarwa a nan gaba zai kasance na an yi wa al'umma hoɓɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karbuwa sannan kuma mahukunta sun ba da karfin gwiwa wajen ba da abin da ya kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama. To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo? To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam. rayuwar shi cuta ce da za ta iya cuta ce da za ta iya lalata wata koda ko wani bangare wato barazanar ta ga dan adam ke barazanar ta ga dan adam sannan kuma yawan ta ga al'umma sannan kuma ta yaya ake yada ta saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana ɗaukar su ta kwayoyin cuta ba ne misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar ake rigakafi misali amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma sun ga kenan su ne za a iya zuba sa ƙarfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar rigakafin a hana yaɗo su cikin al'umma kuma a rage tasirinsu akan rayuwar ɗan adam gaba ɗaya. Na to likita idan muka dawo nan gida ma Najeriya zaka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi wani kira za ka yi wa jama'a game da haka akwai dalilai da ya sa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan idan har allah ya sa har kakkace misali wurin gudanar da alluran rigakafin kuma kana hira da mutane za ka ga maganganu ne da yawa amma abin mafi tasiri shine ah, rashin yadda akwai matuƙar rashin yadda tsakanin masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta ba zan manta ba lokacin da muna yara ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga gari ya ce sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku duk mai ɗaya ya kawo shi za a mai allurar rigakafi a wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi za ka ga iyaye duk suna kai ‘ya'yansu ana yi musu saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmama tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda har waɗanda ake mulka suna ganin cewar masu mulkin su za su iya sai da su za su iya sa a ba su abin da zai iya cutar da su sannan abu na biyu da buƙatar a ce kamar ƙasashe irin namu da yawan mu a ce mu ma za mu iya wa kan waɗannan allurai yadda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba aƙalla a ce muna da wasu da za mu iya wa kan to idan mu muke yi da zai ɗan rage zargi da ake samu sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo batanci a harkar lafiya to wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake dan samun matsaloli wurin yadda da allurar rigakafi saboda ka abubuwa ne da dama da sa ake samu wannan amma dai wannan ba zai eh, kauce maganar ta gaskiya cewar alluran nan suna da tarihi da ake bukata ba wanda suke taimakawa wurin yakar cututtuka da kuma samun saukin cututtuka nan da ake yi ba. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato sai kuma ni Hauwa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya a tuna cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya Babu mai da